in har baka san gari ba saurara aman daka ne hujja ta riko ga turmin nan sha daka don babu haɗin gami matar aure sadaka don ya hana handama da 'yan ɗauke akai baka don kishi kan ƙasar mu arewa kudin duka don raya maraya har da ma ƙauyuka duka jiyan za mu bai ƙuro'o'in mu duka to babu buhari ga dalilai na biya maka na biya maka dalila ya biya maka dalili na kasata na ku girmamawa dalili na ba je ga mahallaka ba dalili na ba yarda da yaudara ba dalili na ba tura mahandama ba dalili na